Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya sha yin alkawarin cewa gwamnatinsa za ta sami nasarar yaƙi da ta'addanci, duk da abin da ya bayyana a zaman yunkurin da wasu ke yi na sa kafar angulu ga yunkurin murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram. Abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Clotty shine ya tsara wannan rahoto. A kwanan nan jam'iyyar PDP wadda take jan ragama mulkin Najeriya ta tabbatar da shugaba Jonathan a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Fabrairun shekara ta 2015 idan Allah ya kai mu. Masu cacakar manufofin gwamnatin Najeriya sun ce shugaba Jonathan bai cancanci samun wani wa'adi a kan mulki ba, domin gwamnatinsa ta kasa kawo ƙarshen tarzoma da ƙungiyar Boko Haram ta haddasa a ƙasar. Haka kuma masu caccakar shugaban sun ce shugaba Jonathan ya kasa kare 'yan Najeriya daga hare-haren 'yan Boko Haram. Haka kuma suna zargin gwamnatinsa da laifin kasa iya gudanar da harkokin mulki da kuma kasa cika alkawarin farfado da tattalin arziki da kuma inganta halin rayuwar jama'ar kasar. To amma mai magana da yawan shugaban Ruben Abbati ya yi watsi da waɗannan caccakar kan cewa siyasa ce kurum. Ya ce masu hamayya da shugaba Jonathan suna amfani da ƙalubalen matakan tsaro da ake fuskanta a ƙasar yanzu domin biyan bukatunsu a siyasance. a saboda zaben da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu. Mr. Ruben Abati ya ci gaba da cewa. Ya ce shugaba Jonathan ya sha faɗin cewa ƙarfin jama'a da ƙarfin gwamnati a haɗe sun fi ƙarfin 'yan ta'adda da 'yan tawaye. Ya ce shugaban ya lashe takobin cewa zai ɗauki dukkan matakan da suka zama dole, kuma ko ba jima ko ba daɗe gwamnati ta ƙudura aniyar murƙushe ta'addanci ko kuma murƙushe 'yan Boko Haram. ya ce a saboda yanzu ana kan yakin neman zaɓe mutane da dama suna amfani da siyasa a yaƙi da tarzoma mr abbati ya ce shugaban ya yi kira ga dukkan 'yan siyasa cewa ƙalubalen da ake fuskanta yana buƙatar haɗin kan dukkan 'yan najeriya da kuma tunkararsa ba tare da nuna bambancin siyasa ba domin ta'addanci yana jawo barazana ga ɗiyocin najeriya baya ga haka kuma ruben abbati ya ce shugaba jonathan ya yi imanin cewa Hukumar zaben Najeriya za ta gudanar da zaɓe cikin ‘yanci da walwala da kuma adalci babu ƙumbiya-ƙumbiya.